Ooh. haske leƙa gidan kowa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan tasha mai albarka ta Africa TV 3 muna muku ainihin sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh ci gaba da darasinmu na musamman akan koyar da aikin haji aikace a wannan halka ko darasi za mu bayani akan wato dawafi dawafi a ɗakin allah mai albarka wato ka'aba wannan ka'aba da kuke gani an gina ta ne domin koyarwa ko kuma horarwa ga alhazai a nan birnin khartoum wata jami'a da yake karanta jami'atul qur'an karim an gina dukkan wuraren da aikin hajji ya shafa don a dinga ba alhazai wato ainihin horo akan yadda za su gudanar da wannan aiki mai albarka idan sun je ƙasa mai tsarki wannan kamar da kuke gani ta ce hoton ka'aba mai girma um, kuma wannan shine hajarul aswad alhajarul aswad wato bakin dutse wanda daga shi ne ake fara yin dawafi mai dawafi ɗakin allah yana farawa daga wannan dutse da ake kiransa alhajarul aswad domin daga nan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fara dawafinsa to idan mai dawafi ko alhaji ya zo wannan kusurwa ta alhajar al-aswad abu na farko shine akwai zikiri da zai yi sannan kuma ya sambanci shi hajar al-aswad to zikirin shine in ya tsaya kamar da nake dinnan sai ce bismillah wallahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya sumbanci shi hajar al-aswad wannan da yake an yi shi ne don koyarwa za a gan shi ya yi ɗan ƙarami amma wancan na jikin ka'aba babba ne yadda kan mutum zai iya shiga ciki don ana so alhaji ya shigar da kansa cikin wannan kogon ne don dutsen shi ne daga ciki sai sumbance shi wato ainihin ya tsotsa sumbanta ɗin shi ne wato kamar kiss da ake kis shine tsotsi shi wannan dutsen to tunda yana daga ciki sai ka tusa kanka ci sannan zaka sumbance shi to idan kai wannan to sai kuma ka fara tafiya wato ainihin domin kewaya wannan ɗaki mai albarka za ka sanya ɗakin daga bangaren kananan hagu kamar inda ake gani yanzu ɗakin yana bangare na hannun hagu kuma wannan shine abin da ake cewa starting point wurin da ake fara shi dawafi daga nan ake farawa idan ka tafi ka zagaya ka zagaya ka zagayo ka zo nan ka yi ɗaya ka sake zagayawa ka zo nan ka yi biyu ka sake zagayawa ka zo nan ka yi uku haka hudu biyar shida bakwai har ka kammala ɗawafinka guda bakwai shi ɗawafi kowane iri ne guda bakwai ake yi domin ɗawafuffukan da suka shafi aikin haji kashi uku ne akwai dawaful kudum idan ba manta ba in ana bibiye da mu a darasinmu na harama da haji ko umra da muka bayani akan abubuwan da alhaji zai yi idan ya je miƙati mun ce zai yi niyyar ko dai haji tamattu'i ko kirani ko ifradi to wanda ya iyo niyyar haji ifradi haji shi kadai ko kuma haji kirani to idan ya iso maka abin da zai fara yi shine dawaful qudum wannan dawafin da zai yi sunansa dawa qudum shi kuma wanda izo da niyyar haji ta matu'i to dama ya taho da niyyar umra ne idan ya kammala ta sai ya warware harami sai ranar takwas ga wata ya sake shiga harami ya fita mina domin ci gaba da aikin haji to dawafin da mai haji ifradi zai da mai haji um, kirani zai yi wannan shi ake kira dawaful qudum dawafi na farko da za su yi ban iso su maka sunansa dawaful qudum wannan dawafin dawaful qudum wato malamai sun yi sabani akan hukuncinsa um, mafi yawancin malamai wato jimhur kenan sun tafi akan cewa wannan dawafin sunna ne amma imam malik ibn anas allah ya kare da gare shi allah ya masa rahama shi ya ce wannan dawafin wajibi ne dawafin kudum dawafin na farko da mai haji ifradi ko kirani za su yi to a wannan dawafi na farko dawafin kudum da mai haji ifradi ko kirani zai yi da kuma dawafin umra wanda mai haji tamattu'i zai yi to dukkaninsu su masu waɗannan ayyukan haji guda uku a dawafin nan da za su yi na farko kewayawa uku ta farko za su yi shi gudu-gudu sauri-sauri ba tafiya a hankali ba kewayawa hudu kuma karashin hudu wannan za su tafiya a hankali wannan shi ne wato sunna a wajen wannan dawafi na farko bayan mutum ya isa maka to shi wannan dawafi ne na farko sawa'un dawaful kudumi ne ko dawaful umra um, in dai ana biye da mu ba manta ba lokacin da muke bayani akan harama da haji ko umra mun yi bayani akan maza yadda za su yafa shi wannan ihramin shine su rufe jikinsu gaba ɗaya ba su fito da kafaɗar hannun dama ba to idan an zo za a fara wannan ɗawafin na farko ko dawaful kudumu ko dawaful umra ga mai haji matu'i a sanan ne ake yin wannan yafan da ake fito da kafaɗar dama ta fito fili wanda ake ce da shi al ba lokacin da tun ya iso gindin wannan dutse hajar aswad ya faɗi wannan zikiri da ake faɗa to sai i canza ko kuma daga iso sama dutsen sai ya canza yafansa sai ya koma da shi ba ya fito da kafaɗarsa ta dama waje wato sai ya sako mayafin ta bayansa sai ya ɗaga hannunsa na dama sai ya shigo da gefen dama ta nan ta ciki sai ya haɗa su duka da gefen dama da hagu sai ya sa sa'ana sai zama da kafaɗarsa ta dama kenan ta fito fili to wannan shine ake ce al-ittiba to a wannan dawafin na farko dawaful qudum ko dawaful umra ga bai tamattu a wannan ake wannan al-ittiba amma shauran dawafuffuka kuwa inda mutum yana cikin harama zai yi to zai rufe jikinsa ne gaba to idan aka yi wannan uku na farko gudu gudu sauri sauri hudu kuma aka tafi a hankali har zuwa kewayo bakwai to an kammala dawafi lokacin da mutum ke kewaya wannan daki mai albarka dakin kamar da ake gani yana da kusurori guda hudu ga wannan kusurwar ta alhajar al-aswad ga waccan kusurwar ta hijir ismail ga waccan kusurwar ta baya ga kuma wannan kusurwar wacce daga ita sai kusurwar alhajar al-aswad to ita wannan kusurwa wacce daga ita sai kusurwar alhajar al-aswad ita ke ta rukunul yamani um, ana son alhaji idan mai dawafi idan ya zo daidai waccan kusurwa ta rukunin limani ya shafa kusurwar haka amma ba zai sumbanci hannunsa ko ya tsotsi gurin ba kawai shafawa zai idan kuma ya zo nan hajar aswad shine zai sumbanta zai sumbanta a farkon dawafinsa zai sumbanta kuma duk lokacin da ya kewayo wannan dutsen har ya gama dawafinsa guda bakwai in ya samu iko idan akwai turmutsu-mutsu to yana iya zuro hannunsa ya shafo dutsen sai sumbaci hannun nasa idan shigar da hannun ma ba zai yi ba amma akwai dan sanda ko kwagiri a hannunsa in zai yi ya shiga da sanda ko kwagiri dan ba lalle ne hukuma yanzu a bashi a rike sanda ko kwagiri ya tafi ya dawafi da shi ba amma a kaddara kamar a ce yanayi ne irin na da akwai sanda ko kwagiri a hannunsa sai zira ainihin kwagirin ya tabo dutsen sai ya sumbaci wannan kwagirin kuma duk lokacin da ya zo daidai wannan dutse zai ce bismillahi allahu akbar zai ce allahu akbar da sannan ya zai ce allahu akbar to haddi ya gama wannan dawafi guda bakwai to abinda muke so mu faɗakar da 'yan uwa musulmi a kansa shine abinda ya shafi dawafi wannan sassarfa da muka ce ana yin a kewaye uku na farko a dawafin farko ɗawafin qudum ko ɗawafin umra ga mai tamattu'i malamai suka ce an yafe wa mace saboda ita al'aura ce kuma tana da rauni ba lallai sai ta yi wannan sassarfa din ba sai ta tafi a hankali har ma kuma har yanzu wasu malamai suke ƙara ba da fatawa cewa namijin ma da yake wa mata jagora wanda ba zai iya barinsu ba shi ma babu laifi ya tafi a hankali wannan kenan sannan malamai suke cewa hikimar yin wannan sassarfa ko kuma asalin yin wannan sassarfa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam kafin aifatahu makka da ya zo umratul qada wato umrar da aka yi ta bayan yarjejeniyar sulhul hudaybiya to da ya zo sai kafiran maka sun yadda ya zo ya umra din ya dawafi sai suka yaɗa jita-jita cewa yau za mu ga waɗanda zazzabin ko jantan madina ya karata su mana suke izgilanci ga musulmi sun zo a karace sun zo a fukace Wani sallallahu alaihi wasallama shine sai ce to kewayo uku na farko tunda shine dawafi na farko bayan iso wasu sai ce to kewayo uku na farko a yi shi gudu gudu sauri sauri gudu gudu sauri sauri saboda a nuna wa kafirai ce a ah, muna nan daren muna nan da karfin mu lafiyar mu kalau wannan shine hikimar ainihin yin wannan sassarfa a kewayo uku na farko idan mai dawafi ya gama wannan kewaye guda uku sai ya tafi muqam ibrahim sai ya tafi muqam ibrahim wanda ke shine wannan sai ya zo ya salla a bayan mukam ibrahim wannan shine mukam ibrahim um, ana kiransa mukam ibrahim ne asalinsa dutse ne dan karami haka matsakaici asalinsa dutse ne dan karami matsakaici amma wato Ali ibrahim salam ya taka shi lokacin da yake gina ɗakin ka'aba don allah ta ya ba mu labarin cikin alkur'ani cewa ya ba da umarni ga sai annabi ibrahim alayhi salam da ɗansa annabi isma'il cewa su gina ɗakin ka'aba wato ainihin wa idh yarfau ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim lokacin da annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il suke aza fandisho ko harsashi na gina ɗaki sai suke addu'a suke ta ya Allah karɓa mana wannan aiki da muka yi to lokacin da ginin ya yi nisa ya tsayi ya kasance ya wuce tsayin annabi ibrahim alaihi sai ya samo dutse sai ya ajiye shi ke takawa don ya samu ikon ƙara tsayi don ya ɗora ginin hadde ya kammala to shi ne wannan dutsen shi wannan hotonsa aka yi ko kuma kwaikwayonsa aka yi a matsayin koyarwa don a nuna mana cita ga inda dutsen yake kamar da muke iya gani dutsen yana bangaren gabar da ainihin ka'aba dutsen yana bangaren gabar da kaba wato ainihin kofar ka'aba tana ainihin a gabar da ainihin bangaren gabar shi kuma dutsen yana gabar da ita to idan mai dawafi ya kammala kewayen nan guda bakwai da muka faɗa sai ya zo bayan wannan dutsen bayan muqam ibrahim sai ya ainihin sallah raka abu wato bayan mukamin shine kamar nan wajen kenan ma'ana ya kalli alkibla ya sa wannan dutsen a gabansa wannan shi ake cewa salatu raka'ataini khalfa maqam ibrahim ana so a raka'a farko ya karanta fatiha da kulya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu ya karanta fatiha da kulhu allahu ahad a waɗannan rako'i guda biyu to waɗannan rako'i guda biyu su ne cikamakin ɗawafinsa duk wani ɗawafi da mutum ya yi ana so ya kammala su da yin sallah raka'a biyu a bayan shi wannan muqam ibrahim alaihi salam to da wannan ne in ya kammala wannan sallah raka'a biyu to ɗawafinsa ya kammala to bayan wannan ita ka'aba din nan kamar da muke iya ganinta wato ainihin gata ita ce aka suranta ta kamar haka wannan abin da ake gani mai kama da darduma gashi nan an yi rubutu na larabci a ciki shine kofar ka'aba nan ne daidai da inda kofar ka'aba take kuma tana ɗan da tsayi kamar inda ma aka nuna a haka sannan daga jikin hajar aswad zuwa wannan kofar shi yake cewa almultazim sunan wannan gurin almultazim za ku ga cewa idan wanda Allah ya kai shi za a ga wasu mutane sun je sun rungume wannan wurin to ana so alhaji in ya samu dama ya kifa kirjinsa a wannan gurin da ake cewa almultazim tsakanin kusurwar alhajar al-aswad da kuma kofar ka'aba to ana bukata idan aka yi addu'a wannan yanayi insha Allah ta'ala Allah zai karba wannan shine almultazim idan kuma ka tafi gaba ka tafi kusurwar arewa akwai wani gini ga can za a gan shi dan karami wanda bai kai tudun ka'aba ba to shi kuma wannan shi ne ainihin wato ake kiransa hijirar isma'il wannan wurin kenan Shi ne hijirar isma'il wannan za a ga cewa ginin ka'aba din wato ba a haɗe wannan gurin da shi ba to abin da yake faruwa shine a malaman tarihi suna bayyana cewa a lokacin da ƙuraishawa suke jaddada gina ɗakin ka'aba to sai suka rage wannan filin suka rage wasu 'yan takuna daga ɓangaren arewa saboda mai ba su da kuɗin da za su yi ainihin ɗabi iya ƙwariyar ɗakin gaba ɗayansa saboda haka sai suka rage wannan wurin da ake iya gani to wannan shi ake ca da hi hijir ismail malamai suna jan hankali suna bayani cewa lalle mai dawafi idan ka zo ka tabbata ka kewaya ta bayan wannan ɗan ƙaramin ginin domin shi nan yana kama cikin ka'aba ne kuma so ake ka kewaye ƙwaryar ɗakin gaba ɗayansa saboda ka tilas ne mai dawafi in ka taho daga hajar al'aswat aswad wato sai ka bi ta bayan wannan ginin sai ka kewaya sai ka sake zagayowa har ka sake zuwa hajar aswad ka sake tahowa ka kuma bi ta bayan wannan ginin sai ka kewaya haka za ka yi har ka gama ka guda bakwai lalle kada mutum ya ce zai shiga ta nan idan ka taho daga waccan kusurwa ka ce za ka shiga ta nan ka bulle saboda tafi kusa musamman ka ce ko akwai turmutsu mutsu akwai taron mutane musamman eh, dawaful ifada wanda ake yin sa ranar sallah wanda yake akwai mutane da yawa ka ce a barin bitanan ma ko in yanke shortcut a kada kai wannan in mutum ya shiga ta nan to dawafin nasa bai ba domin nan ma cikin ɗakin ne sannan fa'ida ta biyu ita ce wato wannan wurin hijir ismail idan ka shiga kai sallah a ciki malamai suna cewa daidai ike da kai sallah a cikin ka'aba domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar fatahu makka ya yi sallah raka'a biyu ta nafila a cikin ka'aba da haka malamai suke cewa in ka samu dama kai ma Allah ya kaddara maka ka samu wata dama ta shiga cikin ka'aba to kai sallah raka'a biyu to shi suke cewa yin sallah a wannan hijir Isma'il daidai ike da ka yi sallah a cikin ka'aba don haka za ka ga da yawa daga cikin alhazai suna sallah a wannan wajen don haka ya kamata a lura eh, shi amfanin wannan wurin shine kawai ka shiga kai sallah raka'a biyu ka samu dama daidai ki da ka yi sallah a cikin ka'aba amma wajen dawafi kuwa dole ne ka kewaya ka zo ta bayan wannan ya katanga domin ka zama ka kewaye dakin ɗakin baki ɗayansa sannan wani abin da ainihin yake da muhimmanci watakila mai bayani a kansa shine wato lokacin sarakunan banu umayya sai ya kasance wato ainihin a an yi sarakuna sun yi kama a ce gasa ta gina shi ɗakin ka'aba ɗin akwai wanda ya rushe shigo da shi wannan hajar ismailin a ciki ce bari in shigo da shi ya ɗauke shi ƙwaryar ɗakin ta asali da wanda ya zo bayansa ya zo shi kuma sai ya rushe sai mai da shi kamar da yake a haka ce ba za a canza abin da kakanninsu shawa suka yi ba mana dai rigima irin ta siyasa to a ƙarshe dai amma a ƙarshe dai shine sai shi wato ainihin a ƙarshe shine sai wato eh, wani gwamnan da ya zo ko kuma sarkin da ya zo ike son shi ma ya sake rusawa ya mai da ita dai ƙwariyar ɗakin ta asali sai tambayi imam malik rahimahullah sai ma ya ce aka da kai batta inda take yanzu din saboda ko ba komai kada ɗakin allah ya zama abin wasan masu mulki wannan akwai hikima cikin ƙwarai da gaske yana gwada kenan cewa wato ana duba al fil umma ana duba abin da ya fi zamowa maslaha a cikin al'umma ai kaga a gina ɗakin a asalin ƙwaryarsa ɗin ai yana da tushe su ƙurashawa sun tauye wannan wurin ne saboda wato ba su da kuɗi isasshe da za su ɗebi ɗakin a iya faɗinsa gaba ɗaya to kaga sai ga ce ai ba laifi ba ne in an zo an mai da shi gurbinsa yadda yake to amma tunda abin sai ka san masu mulki wani lokacin suna da irin wannan wannan yazo yi kaza wannan yazo yi rusa saboda haka da wannan yazo ya mai da shi kamar inda yake din da ƙwariyar ɗakin da shi kuma zo sai rusa sai mai da shi kamar inda ƙurishawa suke ƙarshe wanda ya zo daga baya shi ma sai yake nuna cewa shi ma zai rusa ya sake mai da shi ƙwariyar ɗakin ta asali sai ma mali ya ce a kada ka yi domin ina tsoron kada ɗakin ya zama abun wasan masu mulki wani ya zo ya rusa wancan ma ya rusa kaga wannan ba daidai bane ba masala a ciki sannan kuma Allah imam malik ya yi gini ne akan hadisin na na aisha Allah ya kare daga ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare ta laula anna qaumiki hudathau ahadin bi kufri la hadamtul ka'aba wa ja'altuha ala qawaid ibrahim au kama qala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan ina ba dan na tsoron mutanenki ba su dade da barin kafirci ba wato ya faɗi wannan kenan bayan an yi fatawa maka ba nan na tsoron cewa mutanen ki ba su daɗe da shigowa musulunci ba har yanzu musulunci bai gama tabbata a zuciyarsu ba ba su gama ƙoshi da iliminsa ba da na rusa ka'aba na mai da ita a wato ainihin fandisho din da annabi ibrahim ya gina to tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya bar yin hakan saboda maslaha shi yasa imam malik Allah ya masa rahama shi ma yace da wannan sarki a kada yi don kada abin ya zama abin wasan sarakuna wannan babu shakka fa'idoji ne masu girma allah ta'ala ya ainihin amfanar da mu to um, a ƙarshe dai ina jin abin da za mu ƙara bayani shine wato waccan kusurwar ta rukunin yamani daga in mutum ya taho daga ita kafin ya zo kusurwar alhajar al-aswad ana so ya karanta faɗin allah ta'ala rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasanatan wa azaban nar wannan aya za mu ji cewa wasu musamman ko larabawa suna ƙara wasu lafuzza wa da khilnal jannata mal abrar suna ƙara kalmar irin wannan to amma dai abin da ya tabbata a nasi shine iya waƙina azaban nar duk sanda mai dawafi ya kewayo ya zo a rukunin yamani waccan kusurwar wacce daga ita sai kusurwar alhajar aswad sai ya shafi wannan kusurwa ya taɓa ta sannan kuma sai ya fara karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar har yazo hajar al-aswad idda ya kammala zagaye kenan na dawafinsa to sauran kusurwoyin kuma daga hajar al aswad ya tafiya tafiya zagaya har ya sake komowa a rukun limani wannan malamai suka ce babu wata addu'a keɓantacciya da aka ce mai dawafi yayi hakanan babu wata addu'a keɓantacciya ga kowane zagaye daga cikin zagayoyin dawafi guda bakwai za a ga irin littafin nan manasikul hajj ana cewa du'a'u shawdul awwal du'a'u shawdul thani du'a'u shawdul thalis har zuwa zagaye na bakwai malamai suka ce wannan a ainihin ba ta da tushe a ainihin shari'a musulunci magana ce ta wancan shine tabbata a nasi karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar daga kusurwar ar rukunin yamani zuwa kusurwar alhajar aswad sauran tafiyar kuma mutum ya karanta duk abin da ya sauka ya yi addu'a ya karatun alkur'ani ya istighfari ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan wannan shine azkar din da ake yi ainihin a wato ainihin wajen dawafi to saboda haka mun yi bayani cewa dai daga ainihin wato in an gama kewaye guda bakwai din nan to shine ake ainihin wato kammalawa da wato ainihin a sallah raka'a biyu a bayan mukam ibrahim sannan kamar da muka bayani a baya kaɗan cewa wannan abin da ake gani mai kama da darduma ita ce ƙofar ka'aba tana da tudu haka daga ainihin ƙasa ba an yi ta ne ƙofa kamar da muka saba ganin ƙofa ta ɗaki ba don kamar ina na daga hannuna ma zan iya taɓo dandamalin ƙofar ɗaki kuma dama haka take annabi sallallahu alaihi wasallama sai da aka sa masa wani abu ya taka sannan ya shiga ha kuma aka batta yadda take nan to saboda haka mun yi bayanin cewa daga kusurwar alhajar al-aswad zuwa wannan mai kama da duma din ko kuma zuwa kofar ka'aba shi yake cewa almultazim multazim babu laifi wato ainihin wato babu laifi ama alhaji ko kuma mai dawafi ya kifa cikinsa a wannan guri ya ainihin yi addu'a kuma mu muna addu'a nan Allah ta ya karba alhazanmu ibadunsu wanda ba su da ikon zuwa Allah ba su ikon zuwa mu kuma Allah ya kara mamita mana wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. baik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk لا شريك لك لبيك